assalamu alaikum yau labari mai daɗi muke tafa da shi kamar yadda muka yi alkawari idan ba a manta ba akwai wani mai mu wanda allah ya bashi basirar yin gaba kamar hannu ko ƙafa ko kunne ko hanci ga mutumin da ya rasa nasa saboda hatsari ko rashin lafiya ko wani tsautsayin abubakar shu'aibu abdullahi na garin narkuta a kusa da jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma dauda adamu muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi madau da hannu kuma ya sanya har ma shi da abubakar shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdulwahab Muhammad a Bauchi. Assalamu alaikum rahmatullah masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na yi eh, tattaki eh, a garin Bauchi. Eh, don na yi allah godiya na farko da ya bani damar cika alkawari da na yi na yi wa wannan bawan allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa eh, to allah da ya taimake ni allah cikin ikonsa alkawari da na ɗauka yau na cika alkawari kuma ga hannu na bashi hannu na saka mishi ma to don haka ne wa rediyon murmuri amurka godiya da fatan allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun eh, sanadin tafiya aljanna don haƙiƙa wannan ni eh, ni matuƙar gode da zan Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya eh, wannan shiri kuma da ake na ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abin Allah saka alkhairi na gode alhamdulillah to wannan hannu ya zai iya sarrafa shi eh, ai na gwada masa kawai sawa zai kamar yadda za a sa murfin bairo hmm. haka ake saka shi ka ɗauka ya ɗauka kawai soka hannun nasa akwai roba a ainihin bakin da take kamewa kuma ba ta cin jikinsa hmm. zai saka zai subala idan shigar da shi kuma ko ya yarfe ko da zai fita a guje ko zai yarfe hannun haka hmm. in allah da ba zai faɗu ba dan ya a ainihin jikinsa alhamdulillah kamar zai yi shekaru nawa haka yana amfani da shi ko dindindin ne a tun da ya dindindin Allah na tuba hmm. eh tun da dai ba yaro bane da zai tsumbula a ruwa ije karta a bango da sauransu hmm. hannun nan Allah ya san adadin yadda inda zai zai zai akalla zai zai zai zai zai kai kamar shekara uku zuwa biyar hmm. kafin ibe ibe har kwakwarta ne ko ko na tun da dai mai hankali ne ba yaro ne kankani da zai dauko wani abu za masa ba bari kuma mu je ta bakin ko za a gabatar da kanka to salamu alaikum ni ne dauda adamu dai umaru soja da usman suka sare mu hannu a munyangal na yau da lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum ga damuwa ci ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to ci idan allah bai ga dama ba duk irin abun da ka shirya in ka shirya abu mai kyau ba ƙarshen ta kanka zai koma ko ba haka ba to gashi yanzu na ga an sa maka hannu kuma taho nan bauchi kun same ni ko ne kuka zo yi to mun zo mu gode mu amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da shi alhaji garba na jos ya dauka da tausayin da ya tausaya mu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa Allah masa albarka tun da ba kuɗi na bashi ba bare ya shi a kuɗi ne mun ba ko naira na bai shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan amurka nan ba wai na bata kuɗi ba ne bare ya shi a tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan tabbatar mata da cewa abun da aka yi mun ne ya tabbatu to ya kake jin hannun yanzu kamar na ga hannun yanzu ni ba na jin matsalan komai yanzu da nauyi ne ba wani nauyi ba wani nauyi in sha ma Allah rayuwa a dona hannu yanzu kana da shi to idan muka waiwaci batun a wannan shari'a ne ko kuma bincike da 'yan sanda aka ce yanzu su ci gaba da wannan bincike to a ina abin ya tsaya ne ne kai akan abun da tsaya diyan hannuna za su yi tun na san su tunda ba baki ne a na ba to amma kuma ai 'yan sanda sun kwace abin yanzu na hannunsu suna gudanar da bincike babu wani bayani ne da ka ji daga bakin lauyanka eh, lauya na shi zai nema mun na a su hmm. na je kafa na biyu a wajen lauya na na je na samu yana bincike kuma ya ce yana kan bincikensa ya je ya bincika ya samu inda aka kai magana kotu idan za mu je kotu kuma shi yana kan magana amma ni dama tun da farko na ce masu ba wai ni na neman rikici ba ne tun da farko a gida ma na ga masu abin da ya faru na ce ya faru tun da akwai yan uwana wanda suka yi akwai zumunta daga ciki na san hannu na ba dawa zai yi ba amma fatan da suka cire mu hannu za su nemi abin da za su mallaka mun diyan hannu abin da zan rayu da shi kuma za su mayar mun da kuɗin jinya na eh to iyalin ka dama ta mun bayanin cewar akwai batun yiwuwar za a sasanta abin ko da su a zauna a gida a daddale ya zamanto su baka diya su kuma baka kuɗin da ka kashe wajen magani da dai eh, saurakin su eh. Eh, to kai ka amince da haka? ni abun da sa ba zan ce maka na amince da haka akwai dalili ba zan yi saurin ce maka zan amince da haka ba sabida duk abin da yake hannun hukuma in ba an tsaya an yi ta da hukuman ba kai ya kasance in zo in zama mai laifi a bisa hukuma amma idan hukuma ta neme da haka za a iya jin na bakina kar yi garaje ko ba gaskiya ba Yauwa ya kamata kafin a ji na baki na sa ji na hukuma tukunna hukuma na intanet mai na ji nata to za su ji nawa amma yanzu ba zai yanke hukunci in ce kaza ne za a yi tunda magana na hannun hukuma kar mu yanke hukunci hukuma ta ce ban yi daidai ba ko ba gaskiya ba eh, to yanzu menene kake bukata a halin yanzu eh, ni yanzu abin da nake bukata ina neman hukuma ta karba mu hakina ta bani ciyar da gidana abinda suka yi musu biya ni hakina ta biya ni diyana su kuma biya ni kudin jinya na abinda nake bukata su biya ni hakina su biya ni kudin jinya na kuma faɗin da suka yi ma mata na kuma a yi masu ka'idancin faɗe an san dokan faɗe ma mata da ba naka ba eh, hukuma ta san abinda da za ta yi kai to yanzu da yake kana da rauni mm. yaya batun rayuwa ya kasance maka ni eh, da ina da rauni yanzu mm. ni gaskiya na zama abun tausayi mm. tunda wallahi da lahi yanzu a cikin halin da nake ni dai na dogara da allah ne tunda yau ban isan je in dauko abu da karfi wanda zan kama mu sha mata na ta kasa ta ga damuwoyi kuma an je an ci gaba da riga yaran nan ba gama lokacin da za su za a yi shari'ar nan kuma ba a gama lokacin da za a biya ni diya hannuna ba ba ce kuma lokacin da za a biya ni kudin jinya na ba sabili da haka kuma ni ina na ina sauraron hukuma me za ta yi a kai ni ne amina dauda wanda aka fi sani da bebe to gashi yanzu mai gidanki ma dai ah, an masa hannu me kike ji ko kuma me zaki ce akai abin da zan ce ina ina godiya ma ubangiji Allah wanda ya mana taimako Allah ubangiji ya sa aka samu hannun nan aka masa mun gode mun gode Allah ubangiji ya bashi ladansa Allah ya biya shi da gidan aljanna yanzu takamaimai wani hali yake ciki a dangane da maganan shari'a ko kuma bin kadinku da ake yi me ake ciki a halin yanzu to halin da ake ciki dai a yanzu dai tun da aka yi wannan magana dai muka je dai muka yi magana dai an tafi da abin nan tun da aka kama su dai muka muka zo nan muka zanna ban sake ji ma an neme mu ba ko ban sake ji a ga maganan da aka yi to shi mai gidan dai shi ke bin hanya ya ji kan maganan da yake yana da wani lauyansa. To, za mu ci gaba da bin sawun wannan binciken da 'yan sanda a jihar Bauchi suke game da wannan batu na fyaɗe da yunkurin kisan kai. Duk abin da ya faru za ku ji. A mako mai zuwa muna tafa da wani sabon kes na wani mutumin da ake ƙoƙari ko ma aka yi masa ƙwacen gidansa na gado ƙarfi da yaji a Abuja. Mu kasance lafiya.